d'un programme en rediffusion sur VOA. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Suleiman ya ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muka sake dawowa a cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau talata sha tara ga watan Yulin 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya wasu da ake zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne ko 'yan ISWAP sun yi wa jami'an tsaro kwantan bauna inda suka kashe mutane biyu suka kuma raunata guda. sai ashe sun je sun yi kwanton bana a hanya su kai ambush su ta yi atakin nasu eh, sai aka buga da shell motan su daya kuma akwai civilian jeti shamun namu da wani bijilanci sun rosa a ciki za kuma ku ji cewa a jamhuriyar niger akalla bakin haure 782 ne daga kasashen afirka ta yamma aka tabbatar da sun kamu da cutar coronavirus a jihar agadas Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan a wuni lafiya ga labaran. wata girgizar ƙasa ta jijjiga wani yankin da ke can lungu a gabashin afghanistan ta jikkata mutane akalla 31 a cewar wani jami'in taliban a yau dinnan talata girgizar ƙasar ta bararraka wajen wanda a watan jiya wata girgizar ƙasar ta kashe ɗaruruwan mutane ta kuma haddasa barna mai matuƙar yawa rahotannin farko-farko na nuna cewa mutane goma ne suka jikkata hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta amurka ta ce girgizar ƙasar ta jiya litini. na da ƙarfin biyar da ɗigo ɗaya a ma'auni girgizar ƙasar da ta auku a watan jiya wacce ta fi wannan ta ɓallo wata matsalar kuma ga ƙasar da ke fama wanda hakan ya daɗa nuna irin rashin ƙarfin da taliban ke da shi da kuma kasancewarta saniyar ware a cewar jami'an majalisar ɗinkin duniya a wancan lokacin mutane 770 ne suka mutu a yayin da su kuma hukumomin taliban ke cewa mutane 1,150 ne suka mutu rahotanni na nuna cewa wasu da ake kyautata zaton 'yan boko haram ne sun sace mutane sama da goma a garin gingime na jihar difa ta jamhuriyar niger abubakar isa gare ka waɗanda dai 'yan kungiyar boko haram din suka yi awon gaba da su a garin nan gingime sun hada da mata 21 da almajirai goma sha uku da kuma malaminsu wannan al'amarin ya faru ne bayan an kwashe lokaci mai tsawo ana zaman lafiya a garin na gingime hakan ya sa al'ummar wannan yankin kasancewa cikin fargaba gama abin da wasu daga cikinsu ke cewa kenan yanzu abin tsoro ne yanzu kenan fita ma cikin gida ma abin tsoro ne kenan baka fita cikin gida kwa bamu neman abinci gaskiya dai gwamnati ta ta samu na wani abu hanyoyi ya kamata a datse in dare ya yi bai yiwa a ce babban gari kamar gegime har mutane za su iya shigowa cikin garin gegime su ɗauki mutane su wuta gari da kwamfani da komisariya da jandarmeri eh, da gard a yanzu jami'an tsaron Nijar sun shiga farautar 'yan Boko Haram din domin ceto waɗannan mutane hukumomin jihar Difa sun tabbatar da faruwar wannan al'amarin. Abukar Isa sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya isa Tehran babban birnin kasar Iran yau dinnan Talata. inda aka shirya ganawa tsakaninsa da shugaban turkiya Rajab Tayyip Erdogan don tattaunawa kan yarjejeniyar maido da jigilar hatsi daga gaɓoɓin ruwan tekun bahar aswad da ke ƙasar ukraine mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya farhan haq ya gaya ma manema labarai jiya litini cewa an ɗan samu ci gaba a tattaunawar da ake yi tsakanin rasha ukraine turkiya da kuma majalisar ɗinkin duniya to amma a ta bakinsa zuwa yanzu babu wani abin da ya isa sanarwa ya ce a shirye sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yake ya je istanbul shi ma idan ta kama guterres ya yi magana ta waya jiya litini da shugaban ukraine vladimir zelensky kan wannan tattaunawar da ake kan yi a cewar majalisar ɗinkin duniya ranar talata sakatariyar baitulmalin amurka janar yellen ta yi kiran da a ƙayyade farashin man da rasha ke sayarwa ma ƙasashen waje sannan ta kuma yi kira ga ƙasashen duniya da su haɗa kai wajen yin adawa da yakin da rasha ke yi a ukraine hukumar hajji ta ƙasar ghana ta bayyana cewa idan allah ya yarda tawagar farko ta mahajjatan ƙasar za ta iso gida gobe laraba mataimakiyar babban jami'in sadarwar hukumar hajiya maryam sisi ta gaya muryar Amurka cewa an kammala dukkan shiri. Idris Abdullahi gare ka. alazai kimanin dubu uku ne daga ghana suka gudanar da hajjin bana kuma kamar yadda hukumar ta ce mutane biyu sun rasu kuma mace ɗaya ta haihu a ƙasa mai tsarki mataimakiyar babban jami'in sadarwar hukumar hajji ta ghana hajjiya maryam sise ta shaida wa muryar amurka cewa tawagar farko da suka tashi daga filin tashi da saukar jiragen sama na tamale su ne za su fara zuwa sannan ranar ashirin da uku ga wata tawagar akara za su fara dawowa gida alhamdulillah zan ce in allah ya yarda eh, mahajjata da daga kasar ghana ranar 20 ga wannan wata za su bar kasa mai tsarki zuwa kasar ghana yanzu haka da nake maka magana ana nan ana awon kayayyakin alhazai a jirage guda hudu muka yi daga arewacin kasar nan wato a jihar tamale kenan shi yasa su za su fara tashi zuwa kasar ghana isha allahu 23 kuma mu fara kwasan alhazan birnin accra su kuma kuma mu kammala a 25 wato 25 kenan. Idris Abdullah Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi na shirin kai ziyara Taiwan a watan gobe a daidai lokacin da yankin ke rigima da China a cewar jaridar Financial Times a yau dinnan Talata. Tana mai danganta bayanin da wasu mutane shida da ke da masaniya a kai. Pelosi da tawagarta za su kuma ziyarci Indonesia, Japan, Malaysia da Singapore sannan su kuma yada zango a hedkwatar tsaron India da Pacific da ke Hawaii a nan Amurka a cewar jaridar. Agai da Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya wasu da ake zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne ko 'yan Iswap sun yi wa jami'an tsaro kwantan bauna yadda suka halaka mutane biyu da raunata guda a cewar shugaban karamar hukumar Gubiyo da ke jihar Borno Alhaji Bukar Sulum wanda ya tabbatar wa muryar Amurka da akuwar lamarin. A halin yanzu dai waɗanda aka raunata wanda aka raunata yana asibitin Gubiyo inda yake karɓar magani. Haruna Dauda biyu wakilin murya Amurka da ke Maiduguri na ɗauke da ƙarin bayani. a jiya litinin wata da ake zaton 'ya'yan kungiyar boko haram ne ko iswa suka yi wa wasu jami'an tsaro kwantan mauna da suka hada jami'an soja da sibilin jatiyab wanda aka kashe jami'an sibilin jatiyab guda biyu da kuma raunata mutum guda a cewar shugaban karamar hukumar alhaji bukar sulum wanda ya tabbatar wa muryar amurka a kwan lamarin garin gubiyodi zuwa garin maiduguri na tsaron kilomita tamanin da 'yan kai ne wanda a kwanakin baya sai da aka shiga cikin garin a kuma sace wani likita da ke aiki asibitin gobiyon da aka bar matansa da 'ya'ya an dai kawo kawo wannan mutum guda asibitin kwararru da ke cikin garin Maiduguri inda ake masa jinya yayin da waɗannan mutane guda biyu ciki har da shugaban yan civilian JTF din na garin Gobiyo suka ce ga garin ku wanda haka ke nuna irin sauran aiki da ake da shi a kasar musamman game da sha'anin tsaro shugaban karamar hukumar Alhaji Bukar Sulum ya yi karin haske game da akwai lamarin kamar haka abin da ya faru ba cikin gari ne suka suka shiga ba akwai wani site na federal gama ana ce ma Ruga wajen Ruga din ne kwanakin bayan ma sun zo sun kone eh, skobeto daya sun koma jiya da kusan magariba bayan magariba mai mutane eh, suka gani wayannan motoci biyu da babur nasu daya suna nufi wurin sai aka ji labari aka yi magana ma sojoji da civilian jtf da vigilantes sun je a wajen sun kwanta ashe ba su zo ba har suka kwana a wurin da karfe biyar na safe sun tashi akan za su koma cikin gari sai ashe sun je sun yi kwanton bana a hanya suka yi ambush su ta yi atakin nasu eh, sai aka buga da shell motonsu daya kama akwai civilian jtf chairman namu da wani bijilanci sun rosa suke akwai wasu sojoji ma an ce sun amma dai ni ban gani a idona ba amma na ji wani abu ya faru to yau a cikin wannan abin wannan hari da aka kai yau din mutane nawa ne suka rasa ransu a wanda kusan nan yanzu dai mutane biyu ne suka rasa ransu na civilian jtf amma na sojojin ba mu samu mun gani ba kuma bakin su sun gaya mana ba abun security sai sun gaya maka tukuna zaka san abun ba amma namu na ɗin din nan su biyu ne sibiliya je ta yadda sunan sa Alhaji Bukar Mandama da akwai wani yaro da sunansa ana san masa wani dan fulani ne a kuma ya rasa ran shi kuma akwai wani yaro da ya ji rauni ya samu rauni bindiga muka dawo da shi general hospital yanzu muka sa shi emergency za a yi treating nashi yanzu akwai wani mataki da kuke ɗauka kai eh dole za mu dauki mataki wannan ma mataki ne mun ji dare dare wayannan sun zo sojoji civilian jtf da vigilante har sun je sun kwana jeji din wannan ma mataki ne muna ba su tamako ne yanzu kilomita nawa ne daga nan maiduguri zuwa gobiyo nan eh, zuwa a nan zuwa mai eh, gubiyo kilomita 86. Shugaban karamar hukumar gubiyo da ke jihar Borno kenan Alhaji Bukar Sulum ke bayani kan harin da aka yi a garin gubiyo ta kashe masu wasu mutane biyu da rauna ta guda haruna da wata biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Adalla a gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton. To a jamhuriyar Nijar akalla bakin haure 782 ne daga kasashen Afirka ta yamma aka tabbatar da sun kamu da cutar coronavirus a jihar Agadas. Hukumomin kiwon lafiya sun bayyana daukan matakan killace waɗanda suka kamu da cutar don gudun yaduwa a cikin al'umma. Wakilin murya Amurka da ke birnin Agadas, Hamidun Galison ya aiko mana da wannan rahoton. kimanin bakin haure 782 ne 'yan kasashen afirka ta yamma waɗanda suka haɗa maza da mata suka kamu da cutar corona a jihar agades tun bayan bullar cutar ne dai hukumomin kiwon lafiya suka baza jami'an kiwon lafiya akan iyakokin ƙasar abinda ya ba su damar gano adadi mafi yawa na bakin haure 'yan kasashen afirka da suke ɗauke da cutar bayan a yi musu gwaje-gwajen cutar hamis mamman lawali jami'i a ma'aikatar kiwon lafiya agades bakin haure kusan in ce ma a cikin kishi uku kishi biyu duka kadin eh, da ake samu na covid a nan jihar agadas duka wannan bakin hauren wajen su ne ake samun ta a cikin migran din wannan dari bakwai da tamanin da biyu duka migran ne kuma a cikin su da muka tantance yawan su wanda a cikin wannan eh, dubu ishirin da tara din wannan da aka bincike su dubu ishirin da uku da dari tara da casa'in da ɗaya duka wannan yan bakin hauren ne to a cikin su ne ma aka samu wannan dari bakwai da tamanin da biyu wannan a kowane nan bakin haure ɗari ana samun fiye da mutum uku wanda suna ɗauke da wannan ciwon. Hukumomin kiwon lafiya dai sun ɗauki matakin killace bakin hauren tsawon sati biyu domin karban magunguna ya ji Hamis Mamman Lawali. Matakai na kasu yaɗa ta kamar yadda duk wanda ya kamu da wannan ciwon ake ɗaukar mataki su ma irin shi ne. In suka zo in aka bayan an yi bincike an aka ga suna da wannan ciwon keɓe su ake yi sai an musu magani kamata wannan maganin na eh, sati biyu da ake yi kuma bayan an yi wannan maganin a akwai bincike da ake in aka bincika aka ga babu ciwon ya bace shi kenan in so sai wannan kungiya ta OEM da tanda ita take daukan yaunin eh, kai su har garin su kenan in so sai an tantance su ba su da komi in so sai a dauka su a kai su kasar su kowa kai shi kasar shi ta ainihi ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da bakin haure ya bayyana cewa yanzu haka suna nan suna nazarin yadda za su mai da kowane bakin haure kasar shi ta asali in ji Aisata si mai kula da kafafen sadarwa ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da bakin haure a Agadez. Muna nan muna jiran su gama wa'adin su na karban magani mu maida su kasashen su na asali. Daga cikinsu akwai 'yan asalin Burkina Faso, Mali da kuma Gini. Yanzu haka muna aiki tukuru wajen ganin cutar bata bazu ba a cikin sansanin bakin hauran kafin mu maida su a su. Gani yadda da yawa daga cikin bakin hauran kan shiga jihar agadas ta barauniyar hayya ya sayi kungiyoyin farar jan hankalin al'umma kan irin mu'amala da za su yi da bakin hauran tare da mutunta matakai yaƙi da cutar. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar. An gaishe ka Hamidun Galison to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman akan faɗakarwa game da ambaliyar ruwa da masana suka ce za a samu a bana a Najeriya wanda Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana. Hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya na ci gaba da faɗakar da al'ummomin da ke zaune a gabar kogunan Naija da kuma Kwara a kan matsalar ambaliyar ruwa da ake samu a kusan duk shekara. Wannan shekara dai ta 2022 hukumar kula da hasashen yanayi ta Najeriya ta bayyana cewa akwai yiwuwar samun ambaliyar ruwan. a wasu jihohi a ciki har da jihohin da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Wannan dai ya sa hukumar nan ta haifa dek mai kula da tashoshin samar da lantarki a Najeriya ta ɗauki matakin faɗakarwa a jihohi shidda da ke ƙarƙashin kulawarta da suka haɗa da kogi, kwara, kebi niger, benue da kuma jihar filato. Shugaban hukumar ta Hyperdeck a Najeriya Alhaji Abubakar Sadiq Katukan Yawuri ya ce sun ɗauki matakin faɗakarwar ne domin yin rigakafi da Hausawa suka ce ya fi magani. A mun ɗauki wannan mataki saboda ko bara mun ɗauke shi kuma mun ga amfani shi. Saboda mun kawo kan hankalin um, al'umma su lura da hatsarin da ke ciki sannan ruwa da aka samu bara bai kai wanda aka saba samu sauran shekaru ba to muka ga cewa mu ƙara yawan wa'annan sanarwan bana domin abin ya rage koda ya kazo sha Allah na'am to a bana ma kun samu irin wannan rahoton da ke nuna za a samu ambaliyar ruwan sosai Eh, samun rahoto da muka yi daga hukumomin da abin ya shafa shi yasa muka ɗauki muka tashi tsaye muka ga mu sanar ma 'yan uwanmu da al'ummomin da ke tattare da wuraren da kogunan da muke kula da al'ummomin su suke domin su tashi tsaye su shirya kan su kwanta a wannan al'amari ya ɗauke su ba zata. mun san ba an samu wannan ambaliyar ruwa har ma akwai wasu garuruwan da ake ganin za a canza musu musu gunnai kaman kawo yanzu an samu damar canza musu matsugunan koko dai eh an yi nisa wurin shirin canza musu matsugunnai din kamar a niger state muna da keso mm. muna da more mm. an shirya abubuwan da ke sa wuri ya samu zama kamar ruwa da lantarkin wurare hasken lantarki sannan an gina makarantu wurin an wasu wuraren ma har gidan masarautar sarki an yi hmm. amma a rage shi ne wurin da su al'umma za su zauna to hmm. kamar da ka sani ba za a iya wannan zama guda ba to mu za ta fara irin yawan da za ta iya yi sannan kuma mun san sauran hukumomin gwamnati da abin ya shafa su ma za su iya kan nasu insha Allah amma mu yan Allah ya yarda ba da dadewa ba za a fara aiki a Muregi za a fara aiki a Ketso in Allah ya yarda a jihar Kogi da kusan duk shekara ake samun wannan matsala ga abinda Malam Bala da ke zaune a unguwar yashi Lakwaja ke cewa. Kuma alhamdulillahi a garin lakwaje yanzu nan a cikin guraren da kira su kabbawa zuwa kwatan kutu za ka ga gwamnatin ya tana wani katanga da zai hana ruwa su zo kan titi din amma akwai gurare da yake ya kamata ya kamar su adam kwallo su can wurin hanyar eh, mai bridge su zuwa lokon goma hmm. ya kamata su mahamman wani tsari da zai hana ruwa zuwa dan ruwan ta zo har kan titi take take hawa ta hana motuna tafiya na'am to amma yanzu uh, kuna zaune cikin wani fargaba haka ganin ambaliyar ruwan koda za ta zo abin kasan kowane shekara in ruwa na zuwa da aka can shiga lokacin ruwa mutane lakwaje wannan tsoron yana nan a zukatan mutane ko yanzu na man ka duba lakwaje yanzu nan ka duba daidai gunda ruwan niger da Nimitz haɗu ya suma zuwa ku. Kana nihin yanzu ina magana da kai ran talata din nan ruwan ya fara isowa kenan. Eh ina so amma bai zo da jiji ba mutane tsoro ba amma kowa ya gani dai ya san ruwan ya fara zuwa sosai kuwa. To amma Haji Bala me yasa ku kullum duk shekara ana samun wannan matsala amma kullum kuma sai an yi ta faɗakarwa a tashi. Ka san mutane kan da suke ko yaushe aka ce abin da zai faru gwamnati tana gargaɗi mutane su tashi a gunda ruwa zai zo su banna su koma sama amma ina ba su A nan jihar Neja dai tuni waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa a shekarar bara suka fara shiga cikin wani yanayi na zaman zulumi kamar yadda waɗannan ke cewa daga ƙaramar hukumar kwantagora Miriam Aliyu ina gagale ya gwatukura. E, ya taba ni sosai ma ya ama ya wuce mini da kaya. Ya zuma da na gani damuna ya zo kuma haka ne nike kai kaya ajiya. Ike e, kwaso kaya na ike e, a mini wasu ma na buga kusa isa e, sama. saboda an ina ta jiya batuwa bariya bariya zai zo zai zo haka ne muke ta yi yanzu saboda ba ni da kare mai gida ya lasu da ni da malayu ne muke ciki gida ba wani mataki da na doka tude ba kudi na je da za a shiga da mana na kai kayaki na na je boye saboda bala ruwa ya mini bana sosai ya wuce mini da kayaki. to sunana bashar yusuf wanda aka fi sani da bashar masugawa ina da daga cikin wanda wannan itilayi ya shafa sosai da sauran jama'a da ke wannan yanki to gaskiya abun ba a bi zuwa. bakin gwargwado an hasara kan bisa ga irin gadon matana da sauran kayan ɗakin irin kicin dinta da katifinmu da sauransu haka kushin kushin duk sun yi kwalliyar saboda irin ruwan da ake yi aka mun ambaliyan an yi shi kusan sau biyar a wannan lokacin eh to matakin da muka ɗauka shine mun yi namu bakin gwargwado wanda zamu iya a talakance saboda mu bamu da karfi sannan kuma muna tunanin zamu dan fara fakin akwai ɗakin mata na guda zamu dan yi fakin na fara kai sonori saboda tunanin irin wannan abun killa zai iya dawowa mu hukumar haifa da muna jin irin abubuwan da suke yi a kai ko ba haka ba to irin wayewar da kai da ake yi to muna son mu irin wannan tallafin in ya zo muna fatan Allah ya kawo shi a hannun mu yanzu hakan nan mu ma mu samu mu ji gajiyan mu ci gajiyan wannan suna na Haruna na'am ina angon tukure ne Kwantagora to gaskiya an samu kan matsala sosai hasara kuma wallahi ba ta da adadi sai dai kuma Allah ya cika guri da yake komi na Allah ne gaskiya Allah ya bai da madadin abin da aka rasa alhamdulillah to gaskiya matakin da muka dauka shine duk wani abu da muka san mai ma'ana ne wanda in ya zo zai kawo mana hasara a kan shi mun ɗauke shi daga wurin mun kai shi wani wuri mun adana aikace aikacen kuma da muke a wurin mun koma muna yin shi kaɗan. hukumomi a jihar Niger dai sun ce tun farkon shigowar wannan damana ce suka fara faɗakarwa in ji shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger alhaji ibrahim inga. So, yi duk abin da muka saba yi na yadda muka saba yi kowane shekara mun kuma sanar da su da kuma shawarwari da muka ba su da kuma manoma wanda suke noma a bakin kogunan ruwa na irin abubuwan da ya kamata su yi na kiyaye kwashewan amfanukan gona da kuma tuntuɓan jami'an noma don samun iri ingantacce wanda zai yi cikin lokaci kamin yiwuwan wannan ambaliya da ake tunanin zai zo. Na to yanzu mine ne kaman kalubale ko kuma abin da kuke matsalolin da kuke fuskanta game da jama'a? Eh na farko matsalar da muke fuskanta da jama'a shine akwai rashin daukan gargaɗi da hukumomi ke bayarwa ga mutane mutane sukan yi gaban kansu su ajiye bayanan da aka ba su na gargaɗi akan ganin cewa wannan abu gashi kowane shekara yana faruwa kuma hukumomin da alhakin tantance wannan abu ya kai a wuyansu sukan yi duk abin da ya kamata su yi da faɗakarwan amma mutane sukan yi kunnen uwar shegu kan bin ka'idoji da kuma dokoki da aka nuna musu bi don a samu sauƙi. fata dai allah ya kawo sauƙin ambaliyar da masana suka ce za ta zo a wannan damana da muke ciki mustapha nasiru batsari murya amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasir Batsari to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Nijar. Wasanni a takaice. mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda a salamanin daren jiya ne zuwa kimanin karfe biyu na dare agogon Nijar Najeriya. Yar jamhuriyar Nijar din nan a Mina Taseni mai gaugawar gudun nan da ke rike da kamben tseren mita 200 na nahiyar Afirka da ma ta biyu a nahiyar Afirka a tseren mita 100 ta yi wa takwarorinta na duniya a turmi na neman shiga tseren kusa da na ƙarshe na mita 200 na duniya shashau a Ejan a kasar Amurka. a yau imma a irin wannan lokaci ne ita aminata saini za ta kokarin kai ga tseren na duniya na ƙarshe na mita 200 a halarta ta a tseren mita 100 ta tsaya a tseren kusa da na ƙarshe yayin da mai horar da ita ya ce wannan layin na mita 100 sabo ne a gare ta duk da yake a nan gaba za ta yi wa masu wannan gudun mata na tseren mita 100 a duniya fintin kawo amma a cewar kocin nata a wannan ajin na mita 200 akwai zaton ta yi shamata a waɗannan wasanni na tsere na duniya duk da jamhuriyar ta nijar ƙungiyar ƙwallon kafa ce ta as duwan ta kwastam ta lashe kofin ƙwallon ƙafa na ƙasar na wannan shekara ta 2022 a star general sai da kunce na bambarin yamai gaban shugaban ƙasar ta jamhuriyar nijar muhammad bazun da mataimakin shugaban majalisar dokoki ta ƙasa da mambobin gwamnatin ƙasar da 'yan kallo samar 27,000 gaban union sportive de la gendarmerie nationale kungiyoyin biyu sun share mintoci 90 suna kai wa juna hali inda a minti na 40 ne mai lamba 34 bubakar sumana hainikoi mai lakanin suna deko na kungiyar esgn ya kai kwallo raga amma a mintuna na 73 ne as duwanta custom ta samu gun daga kai sai mai tsaron gida da isa mosi isa da ke buga kungiyar kwallon kafa ta jamhuriyar jamhuriyar Nijar mai national ya ce alkalin wasannin kwallon kafa da ke karkashin hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Muhammad Ali ne ya shagoranci wannan wasar haka aka ci gaba har mintuna na 90 daga nan sai bugun daga kai sai mai tsaron gida inda AS Duwanta custom ta yi nasara da ci hudu da uku gaban Union Sportive de la Gendarmerie Nationale inda ta lashe kofi da shugaban kasar Nijar da kansa ya mika musu da tsabar kutu. kuɗi miliyan sefa ishirin yayin da union sportive de la gendarmerie national ta samu miliyon biyar na sefa a wasannin kofin nahiyar afirka na ƙwallon ƙafa na mata kuwa ƙasar morocco mai masaukin baki ce ta gwabcikewa kasar najeriya da ke rike da wannan kamben da ci hudu da uku a bugun daga kai sai mai tsaron gida a jiya bayan ƙungiyoyin biyu sun share mintoci da ishirin suna bugawa kuma aka tsaya ɗaya da ɗaya 'yan najeriya sun kammala wasar su su tara ne daga cikin goma sha ɗaya da suka soma karawar wannan ko bayan jan kati guda biyu da aka ba mato a yinde mai bugawa tsakiya wa kulab ɗin fk minsk a ƙasa belarus da aka kura saboda mugunyar wasa minti na 48 sai rashida ta aji bade mai cin kwallaye ta atletico de madrid da aka kura a minti na 71 da soma buga wasar su dai super falcons ɗin na najeriya sun fice a wannan wasar a kusa da na ƙarshe alhaliku har so uku biye da juna suna lashe wannan kofi a can baya na nahiyar afirka na kwallon kafa na mata kasar afirka ta kudu ce za ta kara da morocco yi masaukin baki a ranar 23 ga watan nan da muke ciki na yuli shekara ta 2022 ne za a yi karin karshe tsakanin kungiyoyin guda biyu morocco da afirka ta kudu gabanin haka kasar zambia da ta sha kashi ɗaya da banza a hannun afirka ta kudu a wasan kusur na karshe za ta kara da najeriya domin neman matsayi na hudu haruna mamman bako wani birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanna jamhuriyar Nijar. Madalla masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. wata girgizar ƙasa ta jijjiga wani yankin da ke can lungu a gabashin afghanistan ta jikkata mutane akalla 31 a cewar wani jami'in taliban a yau dinnan talata girgizar kasar ta bararraka wajen wanda a watan jiya wata girgizar kasar ta kashe ɗaruruwan mutane ta kuma haddasa barna mai matuƙar yawa hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta amurka ta ce girgizar ƙasar ta jiya litini na da ƙarfin biyar da ɗigo ɗaya a ma'auni shugaban rasha vladimir putin ya isa tehran babban birnin ƙasar iran yau dinnan talata inda aka shirya ganawa tsakaninsa da shugaban turkiya rajab tayyar erdogan don tattaunawa kan yarjejeniyar maido da jigilar hatsi daga gaɓoɓin ruwan tekun bahar aswad da ke ƙasar ukraine mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya farhan hak ya gaya ma manema labarai jiya litini cewa an ɗan samu ci gaba a tattaunawar da ake yi tsakanin rasha ukraine turkiya da kuma majalisar ɗinkin duniya to amma a ta bakinsa zuwa yanzu babu wani abin da ya isa sanarwa ya ce a shirye sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yake ya je istanbul shi ma idan ta kama shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi na shirin kai ziyara taiwan a watan gobe a daidai lokacin da yankin ke rigima da china a cewar jaridar financial times a yau dinnan talata tana mai danganta bayanin da wasu mutane shida da ke da masaniya a kai Pelosi da tawagarta za su kuma ziyarci Indonesia, Japan, Malaysia da Singapore sannan su kuma yada zango a hedkwatar tsaron India da Pacific da ke Hawaii a nan Amurka a cewar jaridar. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku, Inta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri mu kwana lafiya, ma'asalam.